واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامو mu ci gaba بلوغ karatun إن شاء الله تعالى Allah ta'ala daga kan hadisi na 267 باب المساجد كتاب الصلاة لتاف بلوغ المرام wannan darasi yana karantar da mu hukuncin daga murya a cikin masallaci hukumu raf'i sauti fil masajid wa anhu ya yace kuma an karbo hadisi daga gare shi ya jera hadisan Abu Huraira suna da yawa yana nufin sahabin da ya ruwaito hadisin da ya gabata shi ya ruwaito wannan hadisi wa anhu ya'ni abi huraira an karbo hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu anna umara radiyallahu anhu sayyiduna umar Ya ce lallai sayyiduna umar marra bi hassana ya wuce hassanu bin thabit yanshudu fil masjid yana yekuwar kasida a cikin masallaci wato yana rera waka a cikin masallaci asali annashid raf'u sauti kalma ta annashid da larabci ma'ananta daga murya yekuwa idan mutum zai yi waka yakan daga muryarsa wannan shi ake kira annashid wannan dalilin yasa ibnu hajar al-asqalani ya jera hadisai da suke magana akan annashid abinda ake nufi da annashid ma'anarsa rafqu sawt in ka duba lisanul arab a mujallad na 14 shafi na 255 sayiduna umar a zamanin yana shugabanci a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke garin madina ya wuce hassanu bin sabit yana rera waka a cikin masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam falahaba ilaihi sai na umar ya harare shi kalmar lahaba ma'ananta nazarahu bi mu'akhiri ainihi sayyiduna umar ya kalle shi da gefen idonsa wannan shi ake kira harara da hausa yani min janibai imma kana nan aushi shimala mutum yayi kallo ta gefen idonsa wannan shi ake kira lahaba shi ma yana lisanul arab a mujallar na goma sha uku shafi na dari da saba'in da tara sayyiduna umar ya zo wuce hassan yana rera waka a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam falahaba ilaihi sai ya harare shi to harara din nan ita kanta ai magana ce wa ka'anna hassan fahima minhu nazar al-inkar idan ka duba subulus salam na al-imam as-sanani a mujallal nabi shafi na 187 wanda duk ya harare ka to akwai magana a ƙasa saboda haka hararan nan da sayyidina umar ya masa sai ta sa hassan yayi tunanin sayyidina umar bai ji daɗin abin da yake yi ba shi dai sayyidina umar bai ce masa komi ba amma hassanu sai ya ce faƙala ƙadu kuntu an shudu. na kasance ina rera waka a masallacin nan wa fihi man huwa khairun minka kuma a cikin masallacin akwai wanda ya fi ka alkhairi na kasance ina daga murya shine annashid ina yekuwar waƙa na a cikin masallacin nan alhali akwai wanda ya fi ka ya muttafaqun alai hadisin an yi ittifaki a kansa wato yana sahihul bukhari kitabu salati babu shi'r fil masjid hadisi na 422 da sahihu muslim kitabu fada'il sahaba babu fada'il hassan bin sabit radiyallahu anhu hadisi na 2485 ma wannan lafazin da ya zo a cikin bulugul maram lafazin riwayar al'imamu muslim ce kuma akwai ragowar magana wanda ibn hajar bai kawo shi ba illa dai kawai ya yi bayanin mahallu shahid saboda dama yana so yi magana ne akan hukuncin ɗaga murya a masallaci tunda ya kawo daidai nan an samu fahimtar abin da yake nufi amma hadisin yana da ragowa a lokacin da sayyidina umar ya harari hassan hassan bin sabid ya ce masa kad kuntu anshudu na kasance ina yekuwar waka kasida da hausa waka wacce babu kalangu ita ake kira annashi uh, A shir da hausa akan kira ta kasida ya daga murya yana rera waka saboda ita wannan waka ba a yin ta a hankali dole sai an daga murya haka larabawa suke yi yanda ka san mai shela haka suke rera wannan waka lokacin da na umar ya harare shi sai hassanu ya ce masa kad kuntu anshudu na kasance ina rera waka wa kuma a cikin masallacin nan man huwa khairun minka akwai wanda ya fi ka yana zaune bai taba hana ni ba saboda ka kai yanzu ba za ka hana ni shi da sayyidina Umar bai ce markomi ba illa dai ya harare shi sun maltafata ila abi huraira sannan sai ya waiga ya kalli abu huraira shi Hassan sai ya ce masa an shuduka Allah ina gama ka da Allah kai abu huraira a sami ita rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ka taba ji annabi ya faɗa ina cikin masallacin nan ina eh, annabi ke ce min ajib anni ka amsa min annabi ke ce min ka amsa min Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya Allah ka karfafa mu Hassan da ruhi mai tsarki ka taba jin lokacin da annabi ya faɗi wannan magana kala sai Abu Hurairah ya ce Allahumma na'am babu shakka naji wannan hadisi dalili ne da yake nuna cewa babu laifi don an rera kasida an daga murya ana karanta kasida a cikin masallatai wannan shine hikimar da ta sa ibn hajar ya kawo hadisin nan saboda yana magana ne akan masallaci kuma ba shi kaɗai bane dalili akwai dalilai da yawa babu shakka dalili na biyu shine hadisin aisha allah ya kara mata yarda tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ba'u li hassana min baran masjid manzon Allah da kansa yana aje mimbari saboda hassan bin sabid ya hau kan mimbarin ya rera waka manzon Allah da kansa in ji aisha Allah ya kara masa yarda kana rasulullahi ya ba'u li hassana min baran fil masjid ya alaihi qa'iman zai hau kan mimbarin ya tsaya yufakhiru an rasulillah zai hau kan wannan mimbari ya tsaya yana cika baki game da girman annabi muhammad shine al-mufakhara yana cika baki game da darajar manzon Allah au qala ko yace yunafihu rasulillah yana kariya ga manzon Allah ta waƙansa idan yana wannan waƙa. annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna allaha yu'ayyidu hassan bi ruhil qudus lalle Allah yana karfafawa hassan bin sabit da ruhi mai tsarki ma yufakhiru aw yunafihu ar rasulillah matukar yana wato girmama al'amarin annabi Muhammad matukar yana kariya ga manzon Allah yunafihu yani yazubbu ar rasulillah hadisin yana sunan abi dawud sunan tirmizi hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 657 da kuma sahihul jami'i sagir hadisi na 1865 sannan akwai wasu riwayoyi da suke zama iri daya da riwayar nan da ta zo a sunan abi dawud da sunan tirmidhi hadisin aisha a sahihul bukhari kitabu badi'il khalqi babu zikirin mala'ika hadisi na 2992 da sahihu muslim fi kitabi fada'il sahaba a wannan babi da aka kawo hadisin da yake bulugul maram babu fada'il hassan bin sabit radiyallahu anhu hadisin albara'u bin hadisin aisha ta tabbatar da abinda hassan bin sabit ya faɗa yakan rera waka a masallaci kuma annabi yana ciki aisha ma ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aje masa mimbari ya hau kai yana rera kasida saboda girmama annabi muhammad saboda yabonsa sannan akwai hadisin albara'u bin azib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa uhjul mushrikina hassan karama zambo da ake min ga kafirai idan aka ce uhjul mushrikin ana nufin kai zambo ga kafirai zambo shine magana na batanci kai magana na batanci ga kafirai manzo Allah yake gaya masa haka wa jibrilu ma'aka kuma mala'ika jibrilu yana tare da kai a wata riwayar ya ce wa ruhul qudus ma'aka ruhi mai tsarki yana tare da kai manzon Allah ya bashi izini ya bashi izini yayi batanci ga kafirai ta wakarsa uhjul mushrikin me yasa in ka duba lisanul arab yana fassara kalmata uhjuhu ya'ani jazihi ala hijaihi iyaya kafirai a wancan zamani suna yin wake-wake na batanci ga annabi muhammad suna rera waƙoƙi saboda zagin manzon Allah saboda aibanta shi shine manzon Allah yake cewa uhjul mushrikin kai kuma hassan tunda gwani ne wajen waka ka rama min batancin da ake min shine amfani da kalmar uhju wannan ba laifi bane kamar yadda Allah ya faɗa mana a suratu shura aya ta 40 atin sayi sayyi'atun misluha sakamakon mummunan abu shine wani mummunan abu kamar shi don haka idan aka zage ka sai ka rama daidai wannan zagi ba a cewa kayi laifi kamar misali kuma a suratul baqara aya ta 194 faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi misli ma i'tada alaikum wannan yazo alal itlaq saboda haka yana gwada cewa duk wanda ya mata aji kana da damar karama daidai yanda ya maka saboda haka su sun yi batanci ga manzon Allah sai manzon Allah ya ce karama min batancin da suka yi min don haka abinda hassanu yake yi ba batanci yake musu ba sakayya ce yake yi wato ana ce mar mujaza, wa in wafaqa lafdul lafza ko da a ce lafazin da suka faɗa shine hassanu yi amfani da shi wajen martani gare su shi bai yi laifi ba saboda ramawa yake manzon Allah yake karama min hassanu bin sabe yana cewa wa jibrilu ma'aka mala'ika jibrilu yana tare da kai akwai riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda wanda ta bayyana tarihin abin yanda ya faru ta ce asali kadima rasulullahi madina annabi ya taho madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya zo madina ya hijira tun da manzon Allah ya yi hijira yanzu fada ake tsakanin musulunci da kafirci tsakanin musulunci da kafirci fa hajjat quraish sai mawakan qurayshawa suka dinga rera waƙoƙi na batanci ga manzon Allah wa hajjau ma'ahul ansar saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hassan bin sabit uhjuhum wa inni akhafu an tusibani ma'ahum bi hajwi bani ammi hassanu kai ma kai batanci ga waɗannan kafirai to amma ka kiyaye manzon Allah ya ja hankalinsa yace saboda ƴan uwana ne kada fa garin batanci gare su waka ka ta shahe ni ne ma manzon Allah ya ja hankalinsa saboda shi ma manzon Allah mutumin makka ne mutumin makka ne yan uwansa ne qurayshawa suke bata shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa karama min sai yace to amma kai hattara inni akhafu an tusibani ma'ahum bi hajwi bani ammi ina tsoron kada fa batancin da zaka yi ma ƴaƴan babbanni na shi ma ya shafe ni sai hasanu inji aisha yace masa lau asullannaka minhum sallab sha'arati min al'ajil ya rasulullah zan zare ka daga cikinsu kamar yadda ake zare gashi daga kulli zan zare ka daga cikinsu yadda ake zare gashi daga kulli kamar an haɗa kulli za a yi masa ko wani abu gashi na ciki sai a zare bai da wahalar fita hassanu haka ya ce ma annabi sai ya ce masa walima kulun ya firi ma la ta firi harba ya rasulallahi ina da kwarewar tsara magana maganar da za ta yi wa mutum ta'adin da kifiya ba ta mara in ji hassan ina da kwarewa yadda zan tsara magana maganar ta yi wa mutum ta'adi ta'adin da kifiya ba za ta mara ba sun ma a karajar na hoto, ya ma fito da sai ya nuna wa annabi ya ce kaga harshen fadda raba an alfahu harshen nasa yana kamar na maciji ya zaro shi ya fito yana da tsawo sai da ya bugi eh, hancinsa da harshen a kan harshen ma akwai wata bakar alama sun mazaraba biki zakanahu bayan ya bugi hancinsa ya bugi kuma kuma sunsa da harshen sannan ya mai da shi ya ce kyale ni da su malaman tarihi suka ce Allah ya zuba masa tsoron yaki sai Allah ya ba shi kuma basira na rama eh, aibanta manzo da ake saboda haka sai ya zama jihadinsa da harshe ne hassan bin sabit aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa uhju quraishan fa innahu ashaddu alaihim min rashqin nabl kai zambo ga quraishawa kai batanci gare su saboda kalmar batanci wato in aka tsara ta a waƙa, ta fi bata ran quraishawa fiye da mayaki a zamanin da larabawa sun fi damuwa da magana mara kyau da aka tsara ta a waka fiye da yaƙi tsakaninku da su sun fi damuwa da al'amarin waka saboda haka idan aka rera waka nan da nan yake zagaye ƙasa saboda suna daraja waka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda haka kai abinda za ka aikata wato tsananinsa ya fi ma jihadi wato waƙar da za ka rera na batanci gare su wannan waƙa wato tsananin da zai tasirin da zai makure shawa ya fi ma a ce yaƙi aka yi shi ne yasa ya ce fa'inahu a shaddu alaihin min rashkin nabli ya fi tsanani gare su fiye da harbi na kifiya wannan yana sahihul jami'in sabir hadisi na 2523 hassan bin sabit yadda ya zo a littafin tarihi kafin ma ya musulunta sai da ya shekara 60 a jahiliya don haka ba yaro ba ne shekaru 60 kafin ya musulunta bayan ya musulunta ya ƙara shekara 60 saboda aka yi samun shekara 120 ya rasu lokacin mu'awiya yana shugabanci in ka duba siyaru a alamin nubala mujallar na biyu shafi na 515 don haka dalili na biyu wanda yake nuna babu laifi game da rera kasida a masallaci bayan hadisin nan na abu huraira ga hadisin aisha da muka karanta ga hadisin albara'u bin azib sannan dalili na uku shine hadisin jabir bin samura jabir bin samura Allah ya kara masa yarda yana cikin yara daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi yana da rai jabir bin samura saurayi ne ce shahidtun nabiya aksara min mi'ati marratin fil masjidi na halarci masallacin annabi fiye da sau ɗari jabir fiye da sau ɗari wa ashabuhu da shi da sahabbansa ya tazakaru na shi'ir suna bita game da waƙe-waƙe da ake a zamanin jahiliya wa ashiya min amrin jahiliya suna maganganu kai a cikin masallaci suna maganganu kan waƙe-waƙe wanda larabawa suke yi faruba ma tabassana ma'ahum idan sahabbai suna hiran abin har ma manzo yakan yi murmushi wanda da a ce laifi ne kaga da ya hana su wannan yana cikin musnadul imami ahmad da sunan tirmizi kitabu salati babu ma ja'a fi karahiyatil bai'i wa shira wa inshadi dallati wa shi'r fil masjid hadisi na 322 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 434 dalili na hudu shine hadisin abdullah ibn amr abdullahi bin amr bin al'ad ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shi'iru bi manzilatil kalam shi waka yana matsayin magana kasida tana matsayin magana hasanuhu ka hasanil kalami kyakkyawar kasida tana kama da kyakkyawar magana wa qabihuhu ka qabihil kalam mummunar kasida tana kama da mummunar magana don haka ita kafida wake da akan tsara yana daidai da magana da mutum yake idan mutum ya yi wake mai kyau kamar mutum ne magana mai kyau idan mutum ya tsara wake mara kyau to haka nan kuma yana samun zunubi irin na wanda ya magana mara kyau ah, akwai hadisin aisha da ke kama da wannan yana cikin sunan da kotuni hadisin yana filatu sahiha hadisin 448 kaga waɗannan hadisai duk suna nuna cewa babu laifi don an rera waka a cikin masallaci dalilin da ya sa Ibn hajar ya kawo hadisin nan kenan magana ne akan hukuncin daga murya a cikin masallaci waka ko ko kasida ba a yin ta sai an daga murya gashi hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da rashin laifin a tsara kasida ko a rera waka inda wannan waka ba wai ta shafi haramu bane daga murya ana wake a masallaci ba laifi ba ne to waje guda kuma akwai hadisan da suke nuna babu kyau kamar yadda muka karanta waɗannan hadisai suna nuna babu laifi akwai kuma hadisan da suke nuna cewa akwai laifi amma shi ibn hajar bai kawo su ba sai dai ya kawo hadisin da yake nuna babu laifi saboda ya nuna maka cewa babu laifi don an rera waka wake a masallaci idan dai wannan bai saba ma ainihin tsari wanda yake na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka yasa ya kawo misali da Hassan bin Sabit daga cikin hadisai waɗanda suke nuna babu kyau a rera waka a masallaci akwai hadisin da yake sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi sunan Nasa'i a sunan Nasa'i kitabul masajid an-nahyu an tanashud al masjid hadisin amr bin Shu'aibin an abihi an jaddihi wato abdullahi bin amr bin al-as annabi sallallahu alaihi wa sallam naha an tanashudil ash'ari fil masajid manzon Allah ya hana a rera waƙe-waƙe a cikin masallatai a hadisin abdullahi bin amr kuma wannan hadisin yana da kyau in ka duba sahihu sunanin nasa'i hadisin 715 da sahihu sunan tirmidhi hadisin 322 hadisin abdullah bin amr bin al-asi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana arera waƙe-waƙe a cikin masallaci kaga waɗancan hadisai suna nuna babu laifi to waje guda kuma akwai hadisan da suke nuna akwai laifi dalili na biyu shine hadisin sauban hadisin sauban hadisin yana da rauni yana silsilatu da'ifa hadisin 2131 annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ra'aytumuhu yunshidu shi'ran fil masjid wanda kuka ga yana rera wata kasida yana waƙe a masallaci faqulu fadallahu fakka fadallahu fakka salasa marratin ku yi masa addu'a Allah ya fasa bakinka ku ga yamar Allah ya tsaga bakinka sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to hadisin yana da rauni wannan babu hujja a kansa sai dalili na uku wanda ya zo cikin muwatta na al'imamu malik hadisi na 368 al'imamu malik ya ba da labarin cewa sayiduna umar bin al-khattab bana rahbatan fi nahiyatil masjid ya gina wata haraba a gefen masallacin madina ana kiran wannan harabar da suna al-butayha'u al-butayha'u sunan haraban ya gina wuri mai fadi a gefen masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya gina sannan sai ya ce man kana yuridu an yalgaba duk wanda yake son ya yi hargowa wanda duk yake son ya yi hargowa da wanda auyun shidu shi'iran wanda yake son ya rera wata waka auyar fa'asautahu ko wanda yake son ya daga muryarsa فليخرج الى هذه الرحبه rahba sai fita daga masallacin annabi ya koma wancan haraba ya je yayi wannan ya tabbata ba shakka zamanin sayyidina Umar ba mamaki shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya shigo masallaci ya ga Hassan yana rera waka sai ya harare shi bayan ga harabar da na gina don a rera waka kai kuma ka rera a masallaci shine shi kuma sai marmartani yake cewa ai ina rera waka lokacin manzo yana da rai wanda ya fi ka idan ka duba littafin ibn abdulbarri kitabul istizkar kitabu qasr salati fi safar a mujallar na shida shafin 351 yana cewa illa anna shi'ra wa in kana hasanan fala yanbaghi an yakuna ishaduhu fil masjid illa gibban shi waka kasida da mai kyau ne to bai kamata a yawaita yin ta a masallaci ba bai kamata a yawaita yin ta a masallaci ba idan ka lura shi hassan bin sabit sahabin manzon Allah ne ba yaro ba ne shekaransa 60 ma kafin ya musulunta manzon Allah ya masa wannan izini yana rera waka a masallaci yana da hankali wani irin waka aka ce rera akwai bayani akan wakan saboda haka ah, baya wuce ka'ida me ya zatonka idan aka ce babu laifi jama'a su rika rera waka mutane za su mai da masallaci ya zama wuri ne na hargowa na faɗan maganar banza maganar da bata dace ba wanda hassan bin sabit mai hankali ne dattijo ne sahabin manzo ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ce wa jibrilu ma'aka mala'ika jibrilu yana tare da kai zai kare ka me ake nufi da zai kare ka zai kare ka kada ka furta kalmar da za ta zama batanci ga manzon Allah domin idan ya furta wannan kalma yana iya samun laifi saboda haka mala'ika zai zama mai kariya gare shi mai karfafa shi zai karfafa shi akan wannan idan aka ce za a bar masallaci kowa ya rika rera waka to babu shakka ba za a bi ka'ida din da ake son a tsare ba wannan dalili yasa sayyidina Umar ya gina wannan haraba ya ce duk mai son ya rera waka kasida ya tafi wannan fili ya je ya yi don haka ibnu abdulbarri mai sharhin muwaƙwa ya ce ko da waƙan tana da kyau ko da waƙe mai kyau ne kasida tana da kyau to bai kamata a yawaita yin ta a masallaci ba saboda masallaci ba a gina shi don waƙe ba da a ce an gina don haka ne manzon Allah da abin da yake yi kenan in ka lura annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ya mahassan bin sabit yayi shi ba wayi yayi ba duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba babu shakka tsara wasu baitoci amma in ka lura ba su da yawa a rayuwarsa don haka yasa li anna insha da hassan kana kazalika ibnu abdul barri yace waƙe da hassan bin sabit yake yi a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ne wanda ke da tsari mai kyau wa amma shi'irul qabihu mummunan waka wa ma la hikmata fihi da wakar da babu ma hikima domin akwai wakar banza wacce ma ba hikima a cikinta wakar hassanu tana da hikima shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya shirya ma kafirai saboda hikimar da take cikin wannan waka za ta sa kafiran wato su ji zafi ko kuwa wasu ma a dalilin wannan waka su dawo hayyacinsu to amma wakar da take mara kyau babu hikima a cikinta wala ilma babu ilimi a cikinta fayambage an tunazzaha almasajidu an ishadihi fiha ibnu abdul barri yace ya kamata a tsarkake masallaci a daina rera irin waɗannan kasidu a cikin sa wal qawlu fi raf'i sauti fi tilawa yace in ka lura daga murya a karanta alqur'ani shi kansa aw ma la yufidu ilma din ko ko ilimin da bai amfana da addini wa fi lafzi wa fi lafzi kal qawli fi inshadi shi'r alladhi la khayra fihi wanda hatta tilawa ta alkur'ani wasu sahabbai suna yi sun daga murya manzon Allah ya fito ya ce ku daina to bare kuma waka wacce tana yiwuwa ba za a kiyaye ka'idar ba za a rera waka ne na batanci ga wani idan yabo ne ga annabi ba mamaki a kai shi darajar da Allah bai kai shi ba kaga nan ma an yi laifi saboda haka anan shi ibnu hajar ya kawo hadisin nan saboda ya tabbatar da babu laifi a rera waka a masallaci amma sai ya bar magana gare ka ka fahimta idan waka ta ɗauki mizani irin na hassanu bin sabit idan waƙen ya ɗauki mizani irin na hassanu bin sabit wane ne mizani hassanu bin sabit yana rera ƙasida ne na yabon annabi muhammad na kariya game da batanci da kafirai suke masa ba wai yana rera waka ne wanda ya shafi zambo kawai ko ko ya shafi kalmomi na batanci eh, na fasikanci da sauransu ba wanda galibin mawaka zaka taras waka su ba ta rabuwa da wannan don haka anan rera waka a masallaci babu shakka in ka auna da hadisai kashi biyu da aka samu waɗannan hadisai suna nuna babu laifi waɗannan hadisai suna nuna akwai laifi saboda ka sai na umar sai yake to ga fili can ku je ku yi saboda a ƙa'ida ta usul idan aka samu hani ya zo da izini hani da izini sun haɗu to sai a ɗauki hani a bar izini idan hani da izini sun zo sai a ɗauki hani a bar izini domin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idza kun bi amrin fa'atu minhu mastata'tu wa haitu kuma an shaiin fajtanibuhu nan babu zafi. idan na hana ku ku bari kaga nan ba zabi amma idan na ce ku yi to ka iya yadda za ka iya ba dole ba ne ce ka yi kamar yadda manzo ya faɗa amma idan na ce ku bari fa ba zaɓi idan annabi ya ce ku daina to dole musulmi ya daina kawai ba zaɓi amma idan annabi ya ce ku yi kaza to ba sharadi ba ne ka yi daidai da yadda manzo ya faɗa idan aka ce ku yi ƙiyamun laili, ku rika raya dare manzo yakan yi sha ɗaya. idan ka yi a ɗaya ma cikin dare babu shakka ka raya dare yanda hadisin manzon Allah ya tabbatar wanda ya a uku da wanda ya biyar da wanda ya bakwai kaga kana da zabi amma idan aka ce ku bari fa wannan babu zabi don haka idan hani da izini sun haɗu sai a ɗauki hani a bar izini wannan dalili yasa sai na umar ya gina wannan guri idan ka dawo bayanin malamai malaman suna za ka tarar kusan do haka din ne kamar misali al Shafi'i in ka duba Nailul Autar sharhin Bulugul Maram Nailul Autar littafin al-Imam Shawkani hadisin nan da muke karantawa yana sharhinsa, sa juz'i na biyu shafin 167 ya ɗauko maganar al Shafi'i al Shafi'i yana cewa ai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine kada yanke magana manzon Allah ya ce ash-shi'ru bi manzilatil kalami hasanuhu ka hasanil kalami wa qabihuhu ka qabihil kalami waƙe kamar magana ne ba bambanci ƙasida tana kama da magana idan ƙasida tana da kyau to kamar magana ne idan ƙasidar ba ta da kyau kamar magana ne mara kyau saboda haka mutum yana iya gane hukuncin yin ƙasida a masallaci idan mara kyau ne bai kamata a yi a masallaci ba idan mai kyau ne ba laifi nan ma kuma ibn abdulbar ya ce kar a yawaita alhafiz ibn hajar mai littafin gulugul maram a littafinsa fathul bari a mujallar na farko shafin 549 yana magana game da waɗannan hadisai kashi biyu a nan bulugul maram ya kawo hadisi ɗaya ne kawai amma a fathul bari ya kawo hadisan nan duka gefe biyu da gefe guda da suke nuna babu laifi a rera waka a masallaci da gefe guda da suke nuna akwai laifi yana da kyau mu gane waka da muke magana akai ba mai kalangu bane waka ce ta baki wake ibn hajar ya ya haɗo waɗannan hadisai sassa biyu sai ya ce aljam'u huma wa bain hadisul bab an yi humalan nahayu ala tanashudi ash'aril jahiliya wal mubtilin idan muna so mu haɗa hadisan nan gaba ɗaya mu yi aiki da su da waɗanda suke nuna babu laifi da waɗanda suke nuna akwai laifi sai mu ɗauki cewa abin da ya sa alibi ya ce kada a rera waka a masallaci yana nufin waƙar da ta shafi irin waƙe-waƙen mutanen jahiliya waƙa ta mutanen banza al-ma'azunu fihi waƙan da aka yi izini a yi a masallaci ma salima min zalika shine wakan da ya zama bai yi kama da waka irin ta kafirai ba almanhiyu anhuma idza kana tanashidu galiban ala almasjid hatta ya tashagala bihi man fihi yana cewa sannan kuma ko da wakar tana da kyau yawaita yin ta a masallacin nan ma kuma laifi ne saboda me zaka hana mutane zikirin Allah saboda waƙar ba a yin ta sai an ɗaga murya kaga za a hana mutane zuwa masallaci saboda ibada don babu nutsuwa a masallacin da ka kusa masallacin zaka ji hargowa ana ihu sai ka canza wuri ibn abdulbari uh, a tamhid a mujallar na 22 shafin 196 ya cewa amma kauluhu sallallahu alaihi wasallam akwai inda manzon Allah yake cewa li an yamtali'a jawfu ahadikum kaihan da dai za a cika cikin ɗayanku da mugunya na ciwo mugunya ciwo khairun min an yamtali'a ya fi a ce mutum ya cika cikinsa da waka wannan hadisi ne wanda yake ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce gwamma a ce cikinka ya cika da mugunya irin na ciwo akan a ce cikinka ya cika da waka baka da wani abu sai waka gwanin rera waka wannan babu shakka laifi ne uh, don haka ibn abdulbar ya ce ahsanu ma qila fi ta'wilihi wallahu alam annahu alladhi qad galaba shi'ru alayhi waye annabi yake magana da shi anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan mutumin da rayuwarsa ta raja'a akan tsara waka ya zama kai baka da wani aiki sai tsara waka wannan ko da a ce mutum mai mai da shi sana'a ba waka ita ce tafirin jaya gare shi to babu shakka yana cikin hadari shine abin da manzon Allah yake cewa dama a ce cikinsa ya cika ne da mugunya ya fi a ce cikinsa ya cika da waka famtala a min duni ilmin siwa wala shay'a min az-zikri zuciyar mutum babu abin da ke cikinta illa waka mimman yahudu fihi bihi fil batil wa yasluku bihi masalika la tuhmad domin duk mutumin da ya yawaita waka to babu shakka za ta kai shi ga shiga barna kan muktir min al wal lagat wal ghiba wa qawl al kabi mutum ya zamanto dole za a same shi da maganar banza da abin da ya shafi gulma wala yadhkuru Allah kathira baya yawaita zikirin Allah wa hadha kulluhu mimma ijtama'a al ulama wa ala ma'na ma kuntum ibnu abdulbar ya ce wannan malamai sun yi itifaki a kan abin da na faɗa yadda manzon Allah ya faɗa babu shakka laifi ne ga musulmi a ce ya fi ƙwarewa ga shirya waka fiye da zikiri fiye da tilawar alkur'ani fiye da neman ilimi na addini al'imamun nawawi a sharhu sahihi muslim juz'i na 16 shafi na biyar. yana sharhin hadisin nan da da muke magana a kai na Bulugun maram hadisin abu huraira ya ce inna hassana an shada shi'ira fil masjid hassanu bin sabit ya rera waka a masallaci bi iznin nabiyyi tare da izinin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan muna sabon ilimi jawazu in shadi shi'ir fil masjid babu laifi a rera waka a masallaci iza da mubahal idan waƙan ta kunshi halal wastihbabuhu idza kana fihi mamadihil islami wa ahlihi babu laifi mutum ya rera waka a masallaci wata ƙasida idan ƙasida ta kunshi yabon addinin musulunci da musulmai aw fihi ja'il kufar ko ko waka ta kunshi katanci ga kafirai wa hariba ala qitalihim da abin da ya shafi zaburar da mutane game da jihadi aw tahqirihim ko abin da yake shafan kaskanta kafirai wa nahwi zalika wan sai yace wa haka ka kana shi'ru hassan wannan shine tsarin waƙar hassan bin sabi saboda haka idan zaka ma rera waka masallaci to dole ya dauki wannan tsari wa fihi istihbabu du'a liman qala shi'ran min hadha an-naw'i sannan al-imam an-nawawi yace hadisin yana karantar da mu idan mutum ya tsara waka ta yabon annabi waka ta yabon annabi ko waka da ta shafi kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wakar da bata shafi haram ba yana da kyau ka masa addu'a saboda haka manzon Allah ya yi ma Hassan bin Sabit addu'a wa fihi jawazul intisar min al-kuffar wa yajuzu aidan min ghairihim bi shartihi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya Allah ka karfafa masa da ruhi mai tsarki waye ruhi mai tsarki shine mala'ika jibrilu alaihi salam aga sharhin bukhari ibn hajar sharhin muslim al nawawi dama waɗannan hadisan sun fito ne daga littafan nan guda biyu hadisin yana sahihul bukhari yana sahihul muslim wato hadisin abu huraira wanda yake bulugun maram shi yasa yake muttafaqun alai waɗanda suke sharhin hadisin ga abin da suka faɗa Ibn hajar yace babu laifi don an rera kasida a masallaci idan wannan kasida ta ɗauki ma'aunin ƙasidar hassan bin sabit mai sharhin muslim al'imamun na shi ma haka ya faɗa haka kuma al'imamun ƙortobi mai tafsirin aljami'u li ahkamil ƙor'an a mujallar na goma sha biyu da ɗaya in ka duba tafsirin suratun nur aya ta shida tafsirin al'imamun ƙortobi al'imamun ƙortobi ya ce amma ta nashidul ash'ar rera waka kasida faktulifa fi zalika babu shakka malamai sun yi sabani game da shi famin mani'in mutlaqan wani malamin yana hanawa samsam wa min mujizin mutlaqan wani malami yana cewa babu laifi wal aula at-tafsil yace mafi dacewa shine ayi bayani bai kamata a ce waka gaba ɗayanta babu kyau a masallaci ba bai kamata a ce waka gaba ɗayanta tana da kyau a masallaci ba me ya kamata a yi in ji al-imam al-qurtubi an yunzara ila shi'ri sai a dubi ita wakar kanta fa in kana mimma yaktabi sana'a ala waƙar ta kunshi yabo ga Allah au ala rasulihi ko yabo ga manzansa au zabbi anhuma ko kariya ga annabi da Allah kama kana shi'ru Hassan kamar yadda waƙar Hassan bin Sabit ta kasance au ta al-habba alalkhairi ko kasidar ta kunshi kwaɗaitar da mutane su yi alkhairi wal wa'aba da kasidar ta kunshi wa'azi wa da fi da kasida da take kyamatar wa musulmai eh, rayuwar duniya ana kwadaitar da musulmai rayuwar lahira wa taqallul minha da kasida da take eh, saka musulmi ya rage wato eh, hadama na abin da ya shafi duniya al-imam al-qurtubi yace duk wata kasida da ta shafi waɗannan fa huwa hasanun fil masajid wa gairiha babu laifi don an tsara irin wannan kasida a cikin masallatai haka in ka duba aunin mabud sharhin sunan abi daud mujallal na uku shafin 294 wa kullu ma ja'a bin ahadithin nahyi an tanashud al-ash'ar fil masjid فالنهي محمول على تناشد أشعار الجاهلية وأهل البطالة إن كاجة أنت باكو أي قصيدة أمسلاتي وقصيدة ميوة توجن آراتا تسابع مقائدة نصنة ta saba ma ka'ida na sunna a ce za a rera waƙan yabon manzo amma kuma an tattaro mata an hada da su kaga magana ta ɓaci ko an saka kalango a ciki duk wannan ya saba ma tsari na sunna saboda me malamai suna cewa in kana maganar ba laifi a rera waka a masallaci sai a ce to wanda ya ce ba laifin shine annabi muhammad ya yi mahassan bin sabit izinin yayi sai mu tattaro waƙar hassan bin sabit mu baje mu ga ya tsarinsu yake daga nan za ka gane ma'aunin magana ta gari don haka ba wai waƙar da kaga dama za ka yi a masallaci ba me yasa aka ce bai kamata kowane waƙa a yi shi a masallaci ba saboda waɗancan hadisai da muka karanta waɗanda suke nuna annabi ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar hadisin abdullahi bin amr bin in ka duba subulus salam littafin al Eh, shi ma yana sharhin bulugul maram a mujallar na biyu shafin 187 haka yi bayani akai yana cewa yujma'u baina ahadithin nahyi wa baina ahadithin rukhsa fihi biwajhayn hadisai da suke hanawa da hadisai da suke ba da damar ayi ana iya hada su ta hanyoyi guda biyu na daya an yi humalar nahyu ala tanzihi wa tuhmalar rukhsatu ala bayanil jawazi an hana saboda me abinda aka fi so kenan wato ko da bai kyau ne ko da waƙar tana da kyau inda so samu ne kar a yi ta a masallacin shefi dacewa saboda kiyaye waɗannan sharuɗa babu shakka abu ne mai wahala idan ko baka kiyaye ba har aka samu kai izgili a masallaci to a dalilin wannan izgili mutum yana iya jawo ma kansa fushin Allah saboda haka wuri ne mai hadari wuri ne mai hadari rashin yin wakan a masallaci shi fi dacewa rashin ɗaga murya a masallaci da nufin waka ya fi amma asali ba laifi ga wanda zai iya tsarewa mutum nawa zai iya tsare wannan ka'ida wannan shine abin lura na biyu an yi humala hadisu ruksa ala shi'ir hasan mazun fihi ka hija'il mushriki wa madhin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka ba da damar a yi shine waƙar da ta shafi yabon annabi muhammad a nan yana da kyau mu lura yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka da ikon yabon annabi sai ka san darajar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka san darajar annabi akasari eh, malamai da ke tsara waka na yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba su samu ilimin tauhidi ba shi yasa idan sun tsara wakan sai malaman tauhidi su ce ku yi watsi da su saboda wakan ya yi karo da tauhidi saboda me saboda Allah yana da nashi haƙƙi annabi muhammad yana da nashi haƙƙi bayyuwa ka ɗauki haƙƙin allah ka ba ma annabi muhammad bayyuwa ka ɗauki haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba ma allah dole ne ka bar haƙƙi a matsayinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qulu bi qawlikum ku faɗi magana daidai kima kar ku yadda ku kirara ne domin daga kirari za a kai matsayin da za a ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi darajar Allah subhanahu wa ta'ala to galibin waka da kake ji malamai suna kushe musu ba wani abu ya sa ba saboda wakan akwai nakasu a jiki ko dai an nakasa annabi ana daukan an daukaka shi ne ko kuwa an daukaka annabi fiye da kima saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayinsa wanda babu shakka duk wanda ya karanta tauhidi zai sani don haka yasa kafin ka tsara waka ya kamata ka san darajar annabi muhammad to shi yasa zaka samu masu tsara waka na yabon annabi karshen ta in ba a yi sa'a ba sai su ma wayi gari sun zama kafirai domin ta tsara wakan sai su fita musulunci amma su a tunaninsu suna yabo ne ga manzon Allah don haka ka'ida ne sai ga mai ilimi shine abin da al-Imam al-Qurtubi yake faɗa sai ga wanda yake da ilimin tauhidi ya san haƙƙin Allah ya san haƙƙin Annabi Muhammad wanda shi yake da damar ya tsara waka kuma ko shi ma ya raba waƙarsa da masallaci shi fi dacewa to yi na hayo alattafakuri wal hija wa zuri wa kamri wa nahu zalika wani waƙa ne aka hana waƙar da ta zama ana alfahari cika baki duk waƙar da zaka ji ana cika baki mu ne to magana ta ɓaci domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ikhlasi duk mutumin da ke babin ikhlasi bai cewa mu ne don baka da ikon yin wani abu sai abin da Allah ya nufa wa ma sha'una? illa an sha Allah ba baka samun waka wanda ya dace da sunnar manzon Allah waka da zaka samu ana batanci ga musulmai ko wasu malamai duk wannan ba ka tarar da shi ba ko waka da zaka samu akwai kalmomin batsa a ciki ko kalmar giya da sauransu wani hau zalika in ka duba tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmizi a mujallar nabi shafi na 232 babu shakka za ka ga bayani mai tsawo a kai allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين wuce hadisi na gaba wa anhu kuma an karɓo hadisi daga shi abu huraira har yanzu radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man a rajulan wanda ya ji wani mutum yanshudu ballatan yana cigiyar wata dabba da tabata aballa dabba ce tabace in ka duba nailul awtar sharhin wannan hadisin a mujallar na biyu shafin 164 hakan ce na shatta ballata bi ma'ana talabtaha wa an shattaha in an ce an shattaha an raftaha dabba ce ake kira aballa idan dabba ta bace wa ballatu tutlaqu ala zakari wal unsa wal jam'u dawal kaman dabbati dawal wa hiya muhtassa bil hayawan dabba ta bace shine ake kira abbalatu amma idan ba dabba ce ta bace ba mutum yana cikin wani kaya sai a ce marba'i'un ko laqitun don haka asali abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akai shine mutumin da zai cigiyar dabbansa ta bace fil masjid a cikin masallaci idan ka ji wani yana cigiyan dabbansa da ta bace a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da kalmar yanshudu yana yekuwa kaga sai kama da kalmar da aka kawo ta a waka ita ma yi kuwa ce saboda me waka ana daga murya kafin a yi ta cigiya ma fa ana daga murya kafin a yi ta saboda mutane su ji don haka yasa dukkan su kalma ta yanshudu aka yi amfani da kalmar yanshudu a wajen bayanin kowanne yadda ma'anarsa shine raf'u sauti man sami a rajulan yanshudu dallatan fil masjid wanda ya ji wani mutum yana cigiyar dabbansa da tabbata a masallaci fal ya kulta ya ce larar da hallahu alaika kada Allah ya mayar maka idan ka ji wani yana cigiyan dabbansa da tabace a masallaci yake wannan cigiya sai ka ce kada Allah ya mayar maka innal masajida lam lamtubna lihaza saboda masallatai ba a gina su don haka ba hadisin rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito shi yana kitabul masajid mawadi'is salati babun nahyi an nashdi dallati fil masjid wa ma yaquluhu man sami'a an-nashida hadisin 568 akwai hadisai kamar guda biyu da suka zo ne masu kama da wannan na farko ya hadisin buraida hadisin buraida shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne hadisin buraida yayi bayani irin yanda abu hurairah ya faɗa sami annabi sallallahu alaihi wasallam a arabiya abinda ya faru wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani balaraban kauye fil masjid a masallaci ya kudu yana cewa man da alil jamalil ahmar ba'd fajr an gama sallar asuba sai mutumin ya tashi sai ya ce yana cigiyar raƙuminsa yana da wata jan rakumi da ya bace mara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wajadtahu kada ka samu manzo Allah yake kar ka samu inna ma buniyat hadhihi albuyut lima buniyat lahu wadannan dakuna an gina su ne domin abin da aka gina su kaga manzon Allah kamar yanda ya umarni a hadisin Abu Huraira ya mana umarni idan ka ji wani yana cikiya a cikin masallaci ka masa addu'a la radda Allahu alayka kada Allah ya mayar maka bayan ya yi umarni shi kansa annabi ya yi addu'am lokacin da wannan ba kauye ya tashi yana cigiya raƙuminsa bayan sallar asubahi mazan Allah yake lawajen taho kada ka samu sannan sai ya ce masa inna ma buniyat hazihil buyuti lima buniyat lahu waɗannan ɗakuna an gina su ne don abin da aka gina su domin shi hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisin 619 a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wajadtahu la wajadtahu la wajadtahu kada ka samu kada ka samu kada ka samu sai da mai taso uku in ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 7568 yana sunanun nasa'i sannan hadisi na biyu shine hadisin jabir shi ma yana kama da hadisin abu hurairah din nan hadisin jabir bin abdullah yana sunanun nasa'i kitabul masajid annahyu an inshadi ballati fil masjid yace a rajulun yanshudu ballatan fil masjid wani mutum ne yazo yana cigiyar wani abu wata dabban sa da tabata a masallaci yana cigiyan dabban sa da tabace yana cigiyan ta a masallaci fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace masa la wajadta kada ka samu kaga dai duk hadisan suna nuna cewa babu kyau yana sahihu sunanun nasa'i hadisi na 717 ga hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ji mai cigiyar tabbasa a masallaci ka ce kada Allah ya mayar maka hadisin buraida annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gaya ma wannan bakawai la wajatahu kar ka samu kada Allah ya sa ka samu saboda waɗannan gidaje waɗannan ɗakuna masallatai an gina su ne don abin da aka gina su domin shi ba a gina su saboda cigiya ba hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wajatta eh, ishara da waɗannan hadisai suke mana shine ɗaga murya a masallaci Ɗaga murya a masallaci domin in sha shi'r rera waka ɗaga murya ne cigiya ɗaga murya ne shi yasa kowane zo da kalma ta annashir yanshudu dallatan yanshudu shi'ira ma'anarsu guda raf'u sauti daga murya a masallaci waɗannan hadisai suna tabbatar da cewa abu ne wanda yake bayi da kyau har ma annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi du'ai ala nashidi dalla bi adami wujdaniha wanda aka je yana cigiyar wata dabba da ta bace a masa addu'an kar Allah ya sa ya samu inda a masallaci yake wannan cigiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a masa wannan addu'a shi kansa manzon Allah ya yi addu'a akwai sharhin sahihu muslim wanda al'imam kurtubi ya yi shi ne al-mufiyam lima ashkala min tafkisi kitabi muslim a mujallar na biyu shafi na 174 falyakul la raddaha Allahu alaika falyakul la raddaha Allahu alaika hadisin abu huraira idan kaji wani yana giyan dabba a masallaci ka ce kada Allah ya mayar maka du'a'un allah nashidi fil masjid bi adamil wujidan al-imam al-qurtubi yace ka masa addu'a a masallacin kada Allah ya sa ya samu fa huwa mu'aqabatu lahu kamar uquba ce gare shi fi malihi ala naqidi maqsudihi ala naqidi maqsudihi falyulhaq bihi ma fi ma'nahu don haka al-imam al-qurtubi yace ba wai cigiya kadai bane duk abin da ya shafi daga murya a masallaci yana shiga karkashin wannan yana shiga karkashin wannan faman rafa'a sautahu fihi bima yaktabi maslaha tarji'u ila rafi'i sautihi duk wanda ya daga murya a masallaci saboda maslahar da ta shafe shi shi kadai du'iya alaihi ala naqidi maqsudihi babu laifi dan an masa addu'a kada Allah ya sa ya cimma abin da yake nema zalika bi sababi jarimati raf'i sauti fi masjid me laifinsa laifinsa shine ya daga murya a masallaci kuma wannan shine abinda al Malik yake rike da yake kai wannan ita ce fahimtar sa abinda yasa Sayyidina Umar ya gina wannan haraba Sayyidina Umar ya gina wannan haraba wato wani fili farfajiya wani fili ya kewaye a gefen masallacin Madina ya ce man kada yuridu an yalgaba wanda yake son ya yayi hargowa shine sautin wa bodja la famu ma'ana abinda ake ce hargowa magana da ba ma fahimci abinda mutum yake ba hayaniya da surutu da sambatu wanda duk yake so irin waɗannan maganganu ya tafi gudun. auyan shi da shi irin ko wanda ke son ya rera waka ya tafi gudun auyar fa'u sautahu ko dai kawai mutum yana so ya ɗaga murya ne to ya tafi gudun. falyakhruj ila hadhihi ar-rahba sharhin sahih muslim wannan hadisin na Abu Huraira al-Imam an-Nawawi sharh sahih muslim juz'i na biyar shafi na 54 yace qala malik al Malik wa jama'atun min al-ulama da malamai da yawa saboda tsanantawa al Malik yukrahu raf'u sawti fil masjid bil ilmi wa ghairihi koda wa'azi ne karatun nan da muke a fahimtar al'imamu malik shi ma bai dace bai kamata a daga muryan ba al'imamu malik ya tsananta saboda me saboda tsoron tsawatar wanda manzo ya yi game da daga murya a cikin masallaci amma al'imamu malik a nan malamai ba su kyale shi ba ba su kyale shi ba shi al'imamu malik yakan tsananta al'amari babu shakka saboda ka'idarsa ta saddo zari'a amma malamai ba su kyale shi ba suka ce to shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya karanta aya masallaci ne a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya za a yi ka karantar a masallaci ba ka daga murya ba ashe kaga kenan dole za a ware abin da ya shafi zikiri kamar al-imamu abu hanifa abin da yake faɗa da muhammad bin maslama almajirin al-imamu malik ne amma bai ɗauki wannan fahimtar ba ya ce rafu sauti fihi bil ilmi a ɗaga murya saboda ana karantar da mutane a cikin masallaci wal kusuma wa gairi zali koko ya zama ana wata jayayya da za a raba gardama ana shari'a tsakanin wasu misali ana kokarin sulhunta tsakanin wasu a cikin masallaci ba laifi bane mimma ya hataju ilaihin nas yana daga cikin abin da mutane ke bukata li'annahu majma'uhum saboda musulmai ba su da inda yake hada su a tarihin musulunci a tsarin musulunci babu wuri wanda aka yi wa musulmai tanadin su haɗu in ba masallaci ba saboda haka idan aka ce ba za a karanta da mutane a masallaci ba to ina za a karanta da su ka duba tuhfatul ahwazi mujallar na hudu shafin da hamsin 458 al-imam shaukani game da cewar annabi inna ma buniyatil masajid lima buniyat lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan ba kauyen kar ka samu wannan dabban da kake nema masallatai eh, an gina su ne don abin da aka gina su ya kamata ka yi la'akari da wannan lafazi inna ma buniyat hadhihi masajidu lima buniyat lahu mai annabi yake nufi an gina masallaci ba don sallah kaɗai ne an gina masallaci saboda abubuwa da yawa ne sai al'imamin imam an-nawawi yace ma'ana li zikrillah na ɗaya as-salatu ita kanta sallah a masallaci ake al'ilmu karantar da ilimi a masallaci ake almuzakara fil khairi dalibai su haɗu suna bitan ilimi ko ana tattauna wani abu da ya shafi alkhairi wa nahwiha a masallaci ake duk waɗanda suna karkashin limabuni ya saboda haka ba a cewa don an ɗaga murya a masallaci don karantarwa an yi laifi sai ya ce wa ƙala ba'abu shuyukhina wasu daga cikin malamanmu in ji al'imamu shaukani wani malaminmu yana cewa inna ma yumna'u uminas fanai sanail ana hana ɗaga murya da ta shahi mutun shi kaɗai idan bukatar ta ce shi kaɗai wannan za a hana fa amma al-ammatu lil ne fi amma a ɗaga murya saboda wani abu da ya shafi addinin musulmai gaba ɗaya fala ba'sa babu laifi kaga kenan don an ce ana sanar da wa'azi wannan shafi ya shafi addinin ku ko ana sanar da taro na musulmai da za su yi ko ko saboda wani abu da ya shafi al'umma maslaha in ji al'imamu shaukani in ka duba nailul autar mujallar na fi shafin 164 wato idan matsala ta shafi al'umma ba laifi a daga murya a masallaci a gaya wa mutane ba laifi a daga murya a masallaci a gaya wa mutane amma idan matsala ta shafi mutum shi kadai to daga muryarsa a masallaci laifi ne shi ya sa manzon Allah ya kushe ma wancan ba kauye don abin da ya zo nema cigiyar rakuminsa cigiyar rakuminsa shi kadai wannan bai shafi masallaci ba masallaci ba wajen cigiyar rakumi ba ne ko kayanka ya bata a yi cigiya ba shakka laifi ne wannan bai shafi al'umma ba ana cigiyan takalman wani agogon wani motar wani a masallaci wannan abinda al-imamu shaukani yake faɗa yace wannan ya shafi as-sana'i'ul khassa ya shafi matsala ce da ta shafi mutum shi kadai to duk matsalar da za ta shafi mutum shi kadai bai kamata a tallata ta a cikin masallaci ba amma idan matsala ta shafi al'umma ta shafi addini to babu laifi a magana ta a masallaci don me ita ma ilimi ne ga musulmai Allah ya samu gane in ka duba al-muntaka sharhul muwatta al-imam al-baji kitabul amali fi jami'is salati mujallar na farko shafin 432 al'imamu malik ya ce filazi yanshidu gwallati fil masjid mutumin da zai tashi a masallaci ya yi cigiya cigiyar kowane abu ya ce babu laifi a yi cigiya a masallaci amma sharaɗinsa la ya komo rafi an sautahu kar ya ɗaga murya ba laifi don ka yi cigiya a masallaci amma ba ɗaga murya wa amma an yas'ala an zalika jula sa'ahu abokan zama abokan zama a masallaci ya tambaye su gaira rafi'in li ba tare da ya daga muryarsa ba al imamu malik yace fala ba'sa bi zalika babu laifi babu laifi ya tambayi mutane a cikin masallaci wa wajhu zalika anna raf'a sauti mamnu'un fil masajid al imamu baji yace abinda al imamu malik yake nufi daga murya a masallaci abu ne wanda an hana <clears throat> lima zakarnahu fa amma su'aluhu jalisahu amma don ka tambayi abokin zama waɗanda kuka haɗu a masallaci <clears throat> ka tambaye shi fa min jinsin muhadasa kamar hira ce kuke yi hira a masallaci ba a hana shi ba zalika gairu mamnu'in malam lam zalika al min al idan hiran ba ta yi yawa ba ba a hana ba saboda haka idan baka ɗaga murya ba kamar hira ne hira a masallaci ba laifi bane kamar yadda muka karanta hadisin da ya gabata sahabi yana ba da labarin cewa ya halarci majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da sau ɗari sahabbai suna hira game da abubuwa da suka shafi jahiliya manzon Allah yana sauraron su wani lokaci ma sai yayi murmushi ashe ya nuna hira a masallaci ba laifi bane inda yake zama laifi shine idan an furta kalma ta haram ko kuma an yawaita hargowa Muhammad bin Maslama shine almajirin al-Imam Malik yace raf'ul aswati mamnu'un fil masajidi a daga murya a masallaci ba shakka babu kyau illa ma la budda min sai dai abin da ya zama dole abin da ya zama dole wannan ba da fi me ya zama dole idan liman zai karatu ya dole ya daga murya don jama'a su ji kal jahar bil qira'ati fi salati dole liman ya daga murya saboda ma su ji wal khutba idan liman zai yi ba ta juma'a dole ya daga murya wal khusuma min al jama'ati inda sultan ba mamaki rigima ce ta kaure a masallaci shugaba zai kokarin sulhuntawa fala ba'sa bi zalika wannan babu laifi wala budda lahum min wa inna ma yakunu fil qira'a ala wajhin makhsus karatu dan an daga murya nan ma babu laifi amma ka jaharil imami bil qira'a idan liman ne yake daga murya wal mutanafil bil layli wahdahu ko ka zo masallaci kai za ka yi nafila da daddare ba kowa a masallacin ba laifi ka daga murya amma idan akwai wani a masallacin nan ma kuma an hana shine jaharu ba'dihim ala ba'din fa mamnu'un ya zama sashi na daga murya sama da muryar sashi wannan an hana in ka duba tafsirin ibnu atiya uh, farkon suratul hujurat Allah subhanahu wa ta'ala yace la tarfa'u aswatakum fauka sautin nabi kar ku daga muryoyinku sama da muryar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a dalilin wannan karkashin wannan guri malamai sun yi bayani mai yawa suna nufi suna cewa ana hana ka daga murya sama da yanda manzo ya daga murya ana hana ka daga murya sama da yanda manzo ya daga murya sannan ana hana ka daga murya a masallacin annabi muhammad saboda me saboda akwai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki wannan ya sa al-imamu malik ya tsananta daga murya a masallaci saboda shi rayuwarsa a madina yayi karantarwansa a masallacin annabi yayi don haka bai son a daga murya sam sam tsananta saboda me saboda akwai kabarin annabi a cikin masallacin wa bi hadratil alimi sannan idan muka dubi la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi bayan annabi ya tafi suwaye suka gaje shi shi ya fada al'ulama'u warasatul anbiya malamai su suka gaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka idan aka ce la tarfa'u kun fauka sautin nabi malamai suka ce nan ma haram ne ka ɗaga murya sama da muryar malaminka wasil masajidi haka kuma a masallatai me yasa aka ce a masallatai ba kyau a ɗaga murya saboda shi manzo baya haka mafi fi hadhihi kulliha atharun yana cewa duk wannan akwai labarai na sahabbai da tabi'ai wanda suka yi magana akai in ka duba manhul jalil sharhin muktasar khalil mujallal na takwas shafi na 92 in ka koma ga tarihi haka zaka samu kamar misali abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud akwai ɗaya daga cikin almajiransa ana kiransa abu usman wannan yana cikin sahihu ibn khuzaima kitabu salati juma'u abuwa bi fada'ilin masajid wa bina'iha wa ta'azimiha hadisi na 303 abdul abu usman almajirin abdullahi mas'ud yana ba da labari wata rana abdullahi mas'ud ya ji wani mutum ya shudu ballatan fil masjid yana cigiya a cikin masallaci faga biba abdullahi mas'ud ya fusata wa har ya zage mutumin faƙala lahu rajulun sai wani mutum ya ce ma kunta fahashan ya na mas'ud ba mu san ka da alfasha ba sahabin manzo ba mu san ka da alfasha ba sai abdullahi bin mas'ud ya ce a'a inna kunna na umaru bi zalika umarni aka mana mu yi in ji abdullahi bin mas'ud wato ya nuna kenan daga murya a masallaci babban laifi ne wajen sahabban manzon Allah wanda har ma ibnu abdul barri yana cewa bisa ka'ida wanda ma ke yi in babu dalili kana da damar kai masa addu'a saboda yana cutar da ibada na bayan Allah saboda yana hana bautan Allah nan ma akwai hadisin ibnu jurejin wanda yana cikin malaman farko wanda ya bada labari game da al-imam tawus shi ma yana cewa na shada rajulun dallata fi masjid fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam la wajadta dallata Ah, wanda ya yi cigiyar kayansa a masallaci manzon Allah yana cewa karka samu akwai labarin magabata da yawa in ka duba sharhu sahihi muslim juzu'i na biyu shafi na 246 ya yi magana akan cewa amma duk da haka ba haram ba daga murya a masallaci ba haram ba malamai suna ajiye shi a matsayin makaruhi suna ajiye shi a matsayin makaruhi galibin malamai ah, sai dai abinda zahirin hadisi ya nuna ba a kiran wannan makaruhi don me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a a kan wannan mutumi da yake cikin raƙuminsa idan aka ce mazan Allah ya yi addu'a kar ka samu raƙuminka ai kaga wannan abin da mutum ya yi ba a cewa makaruhi ya yi laifi ne ko a ce kar ka samu raƙuminka ko a dalilin addu'an nan ya rasa raƙumin shi kaga addu'an da aka yi mar ya nuna cewa an masa ne saboda ya yi haram ba makaruhi ba don haka ɗaga murya a masallaci galibin malamai na cewa makaruhi ne amma zahirin nasti na hadisin manzon Allah yana tabbatar da cewa haramun ne in ka zo fatawa latinati da'ima mujallal na 286 duk da cewa hadisan nan suna magana ne akan cigiyan dabba da tabbata a zamanin su akasari mallakan mutane bai wuce dabban ba karka ɗauka sai cigiyan dabba ne kadai aka hana la kado fatawar lajina mujallar na shida shafin 286 amma iza kana ba'i'u insanan fa hal yajuzu i'lan zalika fil masjid ka gulamin aw tuflin aw shabin aw shaykhin misali mutun ne ya bace ko yaro ya bata ko wani tsoho ya bata shin za a iya cigiyarsa a masallaci malamai suka ce la yajuzu inshadu dhallati fi dakhil al masjid ka'idar ita ce kowaye ya bata yaro ko babba ko dabba sawa'un kana ballu mata'an aw hayawanan aw insanan kayan mutum ne ya bata dabba ce ta bata dan adam ne ya bata bai kamata a yi cigiyan nan a cikin masallaci ba me yasa li umumin nahyi an inshadi ballati fil masjid annabi sallallahu alaihi wasallam bai killace ba ya game haninsa cewar babu kyau a yi cigiya a masallaci wannan shi ne amma abinda ake la'akari da shi abinda malamai suke la'akari da shi shi ne illar hanawa illar hanawa ita ce rafu sauti fil daga muryan shi ne illar tun da daga muryan shi ne aibu don mutum ya yi cigiyan ba tare da ya daga murya ba laifi ba ne ba laifi ba ne ya'ani idan zai daga murya ana samun wato cutarwa saboda wani yana sallah saboda daga muryar ka ka rikitar da karatunsa ko ka raba shi da nutsuwar da yake da ita a sallah to don haka yasa malamai suke hanawa bisa la'akari da daga murya din amma idan ba daga murya za a yi ba to babu laifi a nan asali labarin wannan balarabe kamar yadda ya zo cikin sahihu muslim hadisiyan 569 wannan balarabin da yake cikin rakuminsa burai da ya ba da labarin cewa ja a arabiyun ba da masallan biyu wani ba kauye ne ya taho bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah salatul fajiri sallar asuba fa adkhala ra'sahu min babil masjidi sai ya shigar da kansa ta kofar masallaci ya shigar da kansa ta kofar masallaci wannan shine mahallul eh, istidlal أن هذا الرجل على هذه الصفة لا يمكن له أن يسأل بئيره إلا برفع صوته ka shigo da kanka ta can kofar masallaci ba yanda za a yi mutanen masallacin su ji magana ka ce ka daga murya to wannan dalili yasa malamai suke la'akari da daga muryar ita ce abinda da ba so in ka duba aunin mabu sharhi na sunan abi dawud mujallal nabi shafi na 97 wa fihi an nahyu an raf'i sauti binashdid ballati an hana daga murya saboda cigiyar abin da ya bata hakanan al'imam imam shahabuddin ahmad al-qastalani mai littafin irshadu sari sharhin sahihul bukhari mujallad na biyar shafin 424 an ya kuna tahrim harim awil karaha idha waqa'a dhalika bi raf'i sauti wajibi ne mu yi la'akari da wani irin cigiya mutum yayi kafin mu ce yayi makaruhi a fahimtar mafi yawan malamai ko ya yi haram a fahimtar wasu malamai saboda dai daga muryan shine laifi amma shin laifin haram ne ko makaruhi na aka samu sabani zahirin nassi yana nuna haramun ne to kafin ka cewa ne ya yi laifi ya daga murya ko bai daga ba kama a sharar ilahil ahadi amma lausa alal jama'ata fil masjid biduni zalika da a ce zai rika tambayar mutanen masallaci bai daga murya ba fala ta harima wala karaha babu haramci babu makaruhi wannan shine abin da zamu lura da shi sannan akwai wani abu muhimmi babu laifi don an yi cigiyan a kofar masallaci amma ba a ciki ba don an yi cigiya a kofar masallaci wannan yana cikin almugni na ibnu kudama kitabul luqata mujallal na shida shafi na biyar muawiya bin abdullah ya ruwaito hadisin zaid eh, al-juhani yana cewa nazalna munaka rakbin fawajadtu khirqa fiha qaribun min 100 faji'tu biha ila umar zamanin sayyidina umar yana shugabanci mun yi tafiya mun tafi wani guri da ake kiransa munaka rakbin wato wurin durkusawa rakumi kamar misali zango ne na matafiya mun isa zango inda dama matafiya sukan sauka wannan ya shahara to lokacin da muka sauka kahin mu tashi sai na samu wani kyalle a kulle a cikinsa akwai sulan zinare ɗari sai na taho da shi ga sayyidina umar a garin madina faƙada sai sayyidina umar ya ce arrifa ta ayyamin ka yi cigiyan wannan kuɗi tsawon kwana uku a ina za ka yi cigiya sayyidina umar ya ce ala babin masjidi a ƙofar masallaci idan kayi kwana uku kana cigiya a kofar masallaci ba a samu ba sun ma'amsika hatta karni sana ka rike wannan kuɗi sai an samu cikin shekara guda wala ya fi domin rakbin illa na shattaha kuma duk ayarin da suka zo wucewa waɗanda ka haɗu da su a tafiyarka sai ka yi cigiya tsawon shekara ɗin nan sai ya ce a zahabu bi sha sun masha'anaka jiha wato shi ne ah, idan an wuce wannan shekara guda kana ya baka samu ba sai na umar ya ce ka je ka kashe wannan kudi ya zama naka wannan ijtihadi na sayyidina umar ba wai akwai nassi ne daga annabi wanda ya nuna cewa ai cigiya a kofar masallaci ba amma sayyidina umar shi yayi haka sayyidina umar kuwa yana cikin khulafa'ur rashidin saboda haka malaman fiqhu suka dauki maganar sayyidina umar suka yi aiki da ita in ka duba al qawani al-fiqhiyya littafin al-imam muhammad bin ahmad ibn juzayyin ibn jaziyyin al-maliki a shafi na 224 yana cewa fayajibu ta'arifuhu sanatan bittifaqin wajibi ne kai cigiyar kayan da ka tsinta tsawon shekara wa yunadi alaihi zai rika yin zai ya ɗaga murya fi abwabil masajid a kofar masallatai wa dubura salawati bayan an gama salloli idan an gama sallar isha ba a cikin masallaci liman zai cigiyan ba sai ya tafi kofar masallaci sai ya wannan cike a gaya wa mutane wannan yana cikin littafin mazhaba ta al'imamu Malik haka in ka duba al'iƙana uh, mujallar na uku shafi na hamsin da biyar da kitabul insaf mujallar na shida shafi 412 ta'rifuhu bin nida'i ka yi cigiya bin nida'i fi majami'in na inda mutane ke haduwa kamar kasuwa wa bil masajidi ko kofar masallacai fi aukati salawati a lokutan sallah farilla haulan kamilan ka dauki shekara guda cif haka in ka duba littafin al-muhalla kitabul luqata wa dallati wal abiki mujallar na bakwai shafin 110 yana cewa lakinna ta'rifahu huwa an yaqula fil majami'i alladhi yarju wujuda sahibihi fiha aw la yarju wato idan zaka yi cigiyar kayan da ka tsinta ba wai cigiyan zaka zauna bane sai kaga wani ya zo wucewa mahaɗar jama'a za ka rika zuwa kamar misali masallaci mahaɗar mutane ne bayan an ga masallar farilla a ƙofar masallaci sai ka yi cigiya haka yin ka zuwa manhul jalil sharhin muktasar a mujallar na takwas shafin 231 al'imamu malik aka masa tambaya a yi arrifin lukata fil masjid shin za a yi sanarwar cigiyan tsuntuwa a masallaci an tsinci abu kaza al'imamu malik ya ce ma uhibbu raf'a sauti fil masajidi ni ba ni son a rika daga murya a masallatai wa inna ma amara umar ba ku da labari ne abinda sayyiduna umar yayi umurni an tu'arrafa ala babil masjidi al-imam malik yace umurnin da sayyiduna umar yayi shine ayi cigiyan a kofar masallaci walau mashahada allazi wajadaha ila al-khalqi fil masjid amma duk da haka da zaka shiga masallaci da zaka shiga cikin masallaci yukhbirhum biha kana ba wa mutane labari a hankali baka daga murya ba wala yarfa'u sautahu al-imam malik yace lam arabihi ba'san ni bana ganin mutun yayi laifi haka in ka duba at-tabhid at-ta'rif inda jama'atil fuqaha malaman fiqihu gaba daya yadda ake cigiyar kayan da aka tsinta la yakunu illa fil aswaqi wa abwabil masajidi kofar masallaci wa mawabi'il ammati wa ijtima'in nasi mahadar mutane wannan shine abin da ya zo a littafin fikihu haka la'akari da ainihin hukuncin da sayyidina umar yayi sayyidina umar kuwa yana cikin khulafa'ur rashidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kaga wannan ya nuna kenan sahabbai ba su yin cigiya cikin masallaci Allah ya samu gari tabi'ai ba su yi malaman farko ba su yadda ba sun ɗauki fahimtar al'imamu uh, sayyidina umar mecece fahimtar sayyidina umar a ina ake cigiya kofar masallaci don haka mafi dacewa shine ya zama cigiya ana yin ta ne a waje da masallaci ba ciki ba to wannan shine abin da ya fi inganta amma idan za a yi cigiya a masallaci ba a daga murya ba babu laifi to kuma da shi da roƙo babin su guda ne saboda roƙo ma ana daga murya ana daga murya a masallaci a yi roƙo mutum ya tashi yana roƙon jama'a yana cikin damuwa a taimaka masa sai ya daga murya saboda jama'a su je, shi wannan daga murya da yake shi mafa babi guda ne babin guda ne amma game da roƙo akwai magana mai ɗan tsawo wanda shekul islam rahimahullahu ta'ala da aka masa tambaya a kai ina hukuncin mutum ya tashi a cikin masallaci ya ce yana da damuwa عن السؤال في الجامع هل هو حلال أو حرام أو مكروه شن حلال ne mutum ya tashi a masallaci yana neman taimako ko haramun ne halal ne ko haram ko makaruhi wa anna tarkahu awjabu min fi'lihi barin sa yafi in ka duba majmu'u fatawa mujallal 22 shafin 206 shekul islam ya ce alhamdulillah aslu su'ali muharramun fil masjidi asali ka nemi taimako a masallaci haram wannan shine asali asali roko a cikin masallaci haramun ne wa kharijul masjidi har ma waje da masallacin ma haramun ne illa li daruratin sai fa idan akwai larura wato kenan larura ita ke halatta yin roko fa in kana bihi darura idan ya zama mutum yana da wata larura wa fa'ala fil masjidi yayin roko a masallaci walam yu'zi ahadan bai cutar da kowa ba bi takatsihi riqaban nasi ta wajen tsallake mutane wala gairi takatsihi kuma bai tsallake mutanen ba walam yakzi fihi fi ma yarwihi abinda ya faɗa bai yi ƙarya ba wa yazkuru min halihi mutum ya faɗi halin da yake ciki walam ya jaharan yadurru nasa bai daga murya daga murya da zai cutar da mutane ba misla an yas'ala wal khatib yaktub ta ya za a yi daga murya ya cutar da mutane kamar misali idan ana huɗu ba liman yana ba sai mutum ya katse ba ya ce yana da damuwa a taimaka masa kaga wannan ya cutar da mutane aw wa hum yasma'una ilman ko kuwa lokacin da ake karantar da wani ilimi lokacin da ake karantar da wani ilimi sai mutum ya katse karatun ya ce don Allah a taimaka mishi yashgaluhum bihi wa nahwi zalika in dai ba a samu haka ba sai ya ce jaza wannan halal ne babu laifi kaga ya gwada cewa ba laifi don an nemi taimako a cikin masallaci ko da an zagaya mutane ne ana bin su ana neman taimako wannan ba laifi ba ne amma dai shin an cutar da mutane ta hakan ko ba a cutar da su ba shi shine abin la'akari eh, ya kokarin har hada hadisai ne da waɗanda ke nuna babu kyau da waɗanda ke nuna akwai kyau eh, yawan hukunci kuma shine mafi inganci bisa la'akari da abin da ya zo cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam eh, kuma in ka lura yanda ake neman taimako din akasari bai saba haka saboda haka mutum ya ɗaga murya saboda neman taimako ba shi ne abin damuwa ba shin akwai ƙarya cikin maganarsa ko babu abin da yake nan yana cutar da mutane ko bai cutar da su wato ke na maslaha ke hukunta roƙon idan ya zama akwai cutarwa ana iya hanawa don haka don wasu sun hana roƙo a masallacin su yi laifi ba don wasu sun ba da damar a yi roƙo a masallacin su yi laifi ba amma asalin roƙon kansa harabin ne illa dai larura ke hukunta ta wadda malamai sun yi maganganu in ka duba nailul autar littafin al'imamu shaukani mujallar na biyu shafin da ya yi magana a kai yana cewa Wakad a karajahu muslim fi sahihihi wa nasa'i fi sunanihi min hadisi abi hazimin salman al-ashja'i bi nahwihi atamma minhu hadisin da abdurrahman bin abubakar ya rawaito daga babansa sayyidina abubakar wata rada annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal minkum ahadun at'amar yawma miskina shin cikin ku akwai wanda ya ciyar da talaka a yau annabi ya tambayi sahabbai sai sai na abubakar ya ce na'am da kaltul masjid na shiga masallaci fa iza ana bisailin sai ga wani mutum yana roko yas'alu fa wajadtu kisrata khubzin bayna yaday abdurrahman a gaban abdurrahman ɗansa akwai butsiran waina sai na ɗauki wannan gutsuran waina fa a kasu fa da fa'atu ha ilaihi na miƙa ma wannan mutumin da yake roƙo a cikin masallacin yana sunan abi dawo na'am hadisin yana da rauni yana silsilatu ba'ifa hadisi na 1458 amma al-imamu shaukani yace akwai hadisin abu hazim salman al-ashja'i wanda yayi kama da wannan don haka hadisin yana nuna babu laifi a kenan kamar tun a zamanin annabi an samu wanda ke tashi a masallaci ya bayyana damuwarsa al-imamu shaukani cewar hadisi ya dullu ala jawazi tasadduqi fil masjid hadisin yana nuna babu laifi don an ba da sadaka a cikin masallaci wa ala jawazin mas'alati inda al-haja idan akwai bukata ya zama an roki mutane wannan ba laifi bane in ji al-imamu shaukani don haka dan wani ya tashi a cikin mutane ya gabatar da damuwarsa ko an samu wani yana bin mutane sahu sahu kamar ɗan agaji saboda neman taimako wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba wal ya dullo ala jawaz at fil masjid wa ala jawaz masala inda al idan akwai bukata idan ka lura da yanayin rayuwar mu a yau in ba a masallacin ake neman taimako ba ta ya zamu gina addini gina addini ba zai yi ba saboda haka ah, ko da ababin maslaha neman taimako na fi sabilillah da yan agaji suke ko mutane ke a masallatai ba laifi bane in ka duba sunan abi dawud musamman al-imam abu dawud yayi babi sunan babin babul mas'alati fil masajidi babin roƙon mutane a cikin masallatai sannan ya kawo waɗannan hadisai a nan lokacin da sai na abubakar ya faɗi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba wannan yana nuna cewa babu laifi in kana neman bayani akan matsala na roko a masallaci ka samu majmu'u fatawa mujallar na 22 shafin 206 ilamu sajid bi ahkamil masajid littafin al-imam badruddin az-zarkashi shafin 353 fatawa lajna mujallar na 6 shafin 284 ahkamul masajid fi shari'atul islamiyya shafin 154 al-adabu shar'iyya littafin al-imam abdullah bin muflih al-maqdisi mujallar na 3 shafin 385 da giza'ul albab للإمام محمد بن أحمد الصفاريني مجلد نبي شافي عند أريوك دا إشيران دا nuna نونا laifi. ليفي أكارشي sanar da mutuwa a masallaci shi yana cikin wannan babi duk da cewa ibn hajar bai kawo shi anan nan ba saboda akwai babi na jana'iza kitabul janaza wanda ke tafe sanar da mutuwa a cikin masallaci shi yana ƙarƙashin wannan babi daga murya rashin yinsa ne mafi dacewa sanar da mutuwa a cikin masallaci musamman amfani da microphone wanda muhammad nasir dinin albani ya yi magana a kai a littafinsa a kamun jana'iz shafi na 44 in ka duba subul salam shi ma alimamun sana'ani ya yi magana mujallar na farko shafi na 482 haka nan uh, littafin malikiya min mutunin malikiya da attajuwal iklil na muktasar khalil mujallar na biyu shafi na 115 al'imamu malik ya ce la'ara ba'asan ba na ganin akwai laifi an yi dara fil halki yi abzanun nasu biha wa layar fa'u bi zalika fautahu a masallaci a zagaye mutane ana gaya musu an rasuwa amma dai ba a daga murya ba ba laifi amma idan akwai larura fa wannan babu laifi don an sanar koda a microphone ne me laruran kamar yadda al-imamu shaukani ya faɗa a nailul autar a mujallar hudu shafi na bakwai laruran ita ce an yi mutuwa amma babu waɗanda za su je su yi sallar gawan don haka in ba a faɗa a microphone ba ba za a samu jama'a ba saboda haka kiran jama'a ta microphone a gaya musu an yi rasuwa don jama'a su haɗu wannan ba laifi ba ne ko don a samu mai wanke gawa ko don a samu mai sallatar gawa ko don a samu masu tonon kabarin yana cewa kai ko da a ce za a yi sanarwar eh, a cikin masallaci ne wannan ba laifi ba ne saboda ainihin sanarwar da aka hana a zamanin annabi sanarwa ne wanda ake yi tare da kirari tare da kirari idan aka faɗi wane ya rasu to sai an kirara shi wane wanda ya yi kaza ya yi kaza in ba don shi ba da ba ai kaza ba ai ta kamba ma al'amarinsa ana kirari gare shi ta wannan shi ne wanda manzon Allah ya haramta amma sanarwar da jama'a suke a yau akasari in dai a masallace ne ana yi ne don neman jama'a kuma dama ita jana'iza ana son a samu mutane da yawa saboda ka gaya wa mutane a microphone don an yin kamar bayanin al'imamu shaukani bai zama laifi don a samu yawan jama'a saboda yawan jama'an da za su yi ceto tawassuli ga addu'ansu mamacin nan yana samun sauki a kwanciyar kabarinsa kaga kenan don maslaha akai amma idan ya zama sai an kashe kuɗi za a yi shine abin da albani yake magana sai an kashe kuɗi za a yi misali ku aika gidan rediyo a yi sanarwa ko aika kamfanin jarida a buga to wannan babu shakka ya koma ainihin irin sanar wanda ake magana a kai Allah ya gafarta mana kuskure kuma Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa alaikun cikin wallahi babu laifi don an yi cigiya ta microphone in dai da zai yiwu ke zamanto microphone din an rage karfinsa a mai da musamman kamar da dai muke magana saboda kauce masa eh, laifi a samu speaker wanda ke get ka gane ko wanda ke get waje da masallaci saboda shi cigiya kurum wannan babu laifi amma idan aka yi amfani da wannan microphone da muke magana a kai kamar yadda ke fita waje yake shiga ciki kuma yana nuna kamar an yi ne a cikin amma idan aka yi amfani da wani microphone wanda yake waje da masallaci an yi shi ne don wannan babu laifi saboda kauce ma abin da malamai suke magana a kai shi ne mafi dacewa za ta mala ina ga shi ne maganar da muka yi ah, Cigiya ok shi ne ana sanar da an tsinta ne ina ga kamar idan har za mu dawo ga ainihin wannan za mu iya saboda ana gama sallah maimakon microphone din nan kamar yadda shi mala yake magana nan inda za a samar da wani microphone don wannan aikin daban wanda za a aje shi a gate an gama a sanar wanda mutane na ji can waje bai shafi masallaci ba ya dan fi kama da abin da malamai suka yi magana a kai ko kuma kafin jama'a su wata ana gama sallar juma'a sai a gaya musu ta waje ba a shigo masallacin ba zai fi amma amfani da microphone din har yanzu dai bai bambanta da wannan ba saboda haka yasa al-imam sanani littafin subul salam yana magana akan kitabul jana'iz yace sanarwa akan hasumiya a zamanin su kenan wanda yanzu kuma microphone ne sanarwa a kan hasumiya yana iya kama da wannan wato akwai malaman da ke ganin babu laifi kamar misali da alimam shuka Shukani yake faɗa a yanzu mahaɗar musulmai masallaci ne a yanzu don haka idan aka ce masallaci ba a sanar da mutane ba ina ne za a sanar da su game da wani abu muhimmi shi a ganinsa a badi na larura babu laifi amma abin da ni nake faɗa shine mu yi ƙoƙarin tsaya ma larura ɗin larura ita ce mu gwada wasu hanyoyi mu gwada wasu hanyoyi don kauce ma fada masa abinda malamai suka tsawatar a kai shi ne zai fi dacewa gare mu kuma babu shakka da za mu iya misali akwai eh, loudspeaker irin na masu sai da masu sai da cassette masu sai cikiyar wannan ko da na hannu Allah ya ya fahimce ni na hannu din nan idan aka gama sallah sai mutum ya fita can ya ɗaga shi ya faɗa, ai an ji kaga dai an dai rabu da wannan cigiyan saboda kauce ma auka ma abinda malamai suka yi magana a kai. Allah ya mu gani idan hanyoyin sun gaza gaba daya shine abinda al-Imam ne yake faɗa, ya zama larura sai a sanar dan mu da wata mafita wanda kuma babu shakka ga wanda ya tafi Saudiya ya ga misali idan akwai inda mutane ke bukatan Ah, a sanar da su ba kamar masallacin madina ko masallacin makka amma ba za ka taba ji an yi cigiya ba ba ka taba ji an yi sanarwa ba sai da ce ma ga wani ofis can illa iyaka ka je Allah ya samu gane kuma wuri ne wanda ana asaran dukiya mai yawa ana asaran dukiya mai yawa wanda wani idan ya tafi gurin nan guzurinsa gaba ɗaya zai faɗi ka gani rayuwarsa gaba ɗaya ta shiga haɗari ya fi cancantar a ce an yi sanarwa a microphone saboda a dalilin asaran wannan dukiya yana iya fada wani yanayi amma baka taba ji ba Allah ya samu gani ba za ka taba ji an yi ba sai dai an bude ofis idan kayan ka ya bata zaka zagaye ka je gun kai cigiya wannan shine ko masallacin Madina ko masallacin Makka duk wannan ba wani abu yasa ba a yi ba sai dan kauce ma abin da ya tabbata an samu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akai to kada mutum ya auka ma Abin da manzo ya tsawatar ba tare da an shiga larura ba larura ko tana da ta'arif larura tana da fassara larura baka cewa ka shiga larura sai hanyoyi sun kure sai hanyoyin halal sun kare sannan sai a ce to an shiga larura kamar misali da na bada inda za a samu irin ah, ah, loudspeaker na hannu bayan an gama sallah a jama'a ga wani abu ko da na masallacin yana ji amma dai ba a ciki aka yi ba ko shi zai ba da shaida ba a ciki ba aka sanar ba a waje ne ya fita da da kansa kaga mutum dai ko a lahira zai samu shaidan al'umma ko ne eh, wanda shi ne mutum ya cigiya yana neman addu'a a babu ba haka ba ne wannan neman addu'a yana babin tawassuli ne yana babin tawassuli kana neman tawassuli yan uwa musulmai su ma addu'a wannan bai shafi cigiya ba yi bai shafi cigiya ba kamar abin da shi malamin da yake faɗa ko da yake kai kana nufin cewa ya shafe shi ne bai shafi al'umma ba a babu laifi ai addu'a ce kawai addu'a ce in muka auna da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai malaman da ke ganin babu laifi don an sanar da mutuwa a masallaci suna ba da misali da mutuwar sarkin habasha ai a masallaci annabi ya gaya masa habbal ya ce musu akwai wani mai mulki da ya rasu sannan aka kira jama'a aka yi sallar jana'iza salatu ga'ib yana nuna kamar babu laifi a kai idan matsala ta addu'a ce wannan matsala ce ta tawassuli ban ganin akwai laifi a kai insha اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب